calango, calango. matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi labarin matasa kenan tare da Nira Rakiya Arimi da Gora ta Samira ruwafi ya kike? Lafiya launa kiki mike labari. Haka ne Gora yau za mu fara da kai ziyara garin Kabilewa jihar Difa domin jin wa'anne irin sana'o'i ne matasa ke yi a lokacin damana. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da wani matashi ɗalibi kuma ɗan kasuwa daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Mira kowace ashirin ga watan Juli duniya na raya ranar kakanni da tsofaffi. Cocin da ake kira Iglis Katolika ita ce ta girka wannan ranar a shekarar 2021. Haka ne gora shi yasa muka tunkari wasu matasa domin jin wace irin ma'amala suke tare da kakanninsu a madadin wannan ranar. Mu saurare su a cikin wannan rahoton da muka hada. A cikin kakanni na hudu wacce na sani ita ce kakata ta wajen uwa wacce ina da kyakkyawar hulɗa da ita tana ƙauye idan ta zo yi muna mako biyu ko uku a nan ya mai abun farin ciki ne a cikin iyali. Ba a jima ba na yi bulagogo tare da kakata sai ina zolayyarta don katinta na ɗan ƙasa ya mutu fiye da shekara goma sha uku sai na ce mata ki tsohuwa fa katinki ya mutu ina son ta gaskiya saboda saboda na girma tare da ita. Mutum ce mai ban dariya sosai. Tana sai da Apollo da nake sacewa kullum, har ma da 'yan canjinta. <laughs> Ɗayan daga cikin wacce na sani tana dogon dutse, kullum tana bani shawara a cikin lamurana. Kullum idan ina magana da ita a waya ina jin daɗi, ina yi mata fatan samun ƙoshin lafiya da kuma yawancin rai. Mira gundumar Kablewa gunduma ce mai ɗauke da fiye da matasa dubu biyar. Yawanci kuma su makyaya ne. A cikin wannan lokacin gora na damana yawancinsu kan yin sana'o'i domin korewa bakunan su kuda. Mu saurari dai rahoton da Maina Abdullahi ya shirya. a karamar hukumar gabalewa da ke da tazarar kilomita 38 da gingime duk shekara a lokacin da matasan wannan ƙauye na mai da hankali ga ayyuka domin samun kuɗaɗe na cin gashin kansu da kuma yaƙi da zaman kashe wando muhammadu umaru shine shugaban majalisar matasa na hukumar kabalewa san zaman banza ba ka gani muna da aika sun yi irin na kauye ka ɗauka kamar irin su jariho su kargayal su kincandi su aduwahi duka matasa za a gani a zo a sayi kaji a saida a siyo mai a siyo ciku ana saidawa ana taya ana siyan dabbobi haka ana baranda ana zuwa ana saida kiran mai fafutukar kare hakkin bil'adama a kabalewa ya kira ga hukumomin yankin da su taimaka domin a ci gaba da wannan kokari a matsayin mu na yan gwagwarmaya dama wannan aikin mu ne muna kira ga meri na kabalewa da ta ƙara assasa kuma ta taimaka samarin kablewa wadda suke jajircewa suna neman na kansu matasan kabalewa wani kyakkyawan misali ne da ya kamata sauran matasa na jihar su yi koyi da shi Gwara sai kuma birnin Agadas wani gungun matasa da ke yawo a kan motuna suna jagula lissafin al'umma a cikin 'yan kwanakin nan. Haka ne sukan canza wa motunansu sauti domin su yi kara kamar karar bindiga hakan kuma na baiwa al'umma tsoro. Wata ɗabi'a da magabata ke ganin bata dace ba. a Karim ya shirya mana wannan rahoton. a wannan yanayi na rashin tsaro inda duka wata kara mai kamar ta bindiga na bada tsoro a cikin garin agadas kuma wannan kara ce matasa da ke tukin moto suke yi wani lamari da shugaban matasa na garin ya yi allah wadai da shi wadai abubakar ya ja su kan wannan ɗabi'a dangance da wani al'amari da yake ta hayaka mun baiwa jama'an tsaro umarni su kawo ƙarshen shi cikin kankanin lokaci da'ira za ta hukunta duka wanda yake gaban abin jama'an tsaro suna aiki na hana matasa sa wannan abin da yake zama bata gari. Ke kalife da delinquents Damuwar da al'umma ke ciki sanadiyar wannan dabi'a ta sa magashin garin Agadas tare da haɗin gwiwar hukumar 'yan sanda dokar matakan da suka dace. Abdulrahman Turawa shine magajin garin Agadas. Sai dai mun ga abin sai ƙara karuwa yake yi a duka lokacin da akwai ayarin 'yan amarya ko ma ba ayarin 'yan amarya ba a cikin unguwa matasa suna tayar da hankali da motuna halayya. tizar da kamar dai wasa da motoci wannan ɗabi'ar matasa na ɗaukar hankalin ɗaukacin al'umma Gwara cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da tarihin Abdullahi Bubakar wanda aka fi sani da Lefa matashi ne dan kasuwa a nan babban birnin Yamai. Yana karatu, amma ganin latti da ake samu a jami'a shi ya sa ya buɗe shagon yin fotokofi da abonaman Canal Plus da dai sauransu. Ga dai rahoton nashi tare da Aminata Bubakar. Mai shekaru 24 Abdullah Matiyanga mai lakanin lefa ɗalibi ne kuma ɗan kasuwa bayan ya sami bakaloriya a shekarar 2019 ya shiga jami'ar Abdu Mummuni ta Yamai da kuma wata babbar makaranta. Ganin jinkirin karatu da ake samu a jami'ar Abdu Mummuni Abdullah ya yanke shawarar barin karatu. Bayan shekaru biyu na zaman banza ya buɗe wata karamar masana'anta inda yake fotokofi da suka kudade cikin kwantar na wuta numa na kanal Plus da dai sauransu. Bayan shekaru biyu na zaman kashe wando na lura cewa cikin rayuwa kada a yi jiran ma'aifa su ma komi daga nan na ɗauki niyyar koma karatu a lokasa da kuma neman kuɗin shiga kullum ina ta tunanin abin da zani daga ƙarshe na samu mafita buɗe wani kamfani inda nike buga takardu rubuta da saida tasoshin Canal Plus cajin wutar lantarki ina aika fina-finai kuma ina hotuna nan take. A rayuwa kwami da farko yana da wahala. Lefa ya yi bayani akan matsalolin da yake fuskanta yomin. Bisa ga maganar matsaloli ina farawa da Nishelek wani lokaci akwai mutane da ke son a buga musu takardu ko kuma a tura musu fina-finai ko wani abu haka sai wuta ta ɗauki har zuwa wani lokaci. Sannan akwai mutane da basu iyar magana ba kamar ka kashe musu wani dan uwa. Madam Habibatu Bubakar ta ce ta ji daɗin yadda kananta ya san ciwon kansa domin bai dace mutum ya rungume hannuwa ya dogara da iyayensa ba. da university ya hara daga baya kuma ya daina yanzu yana zamna kullum sai an bashi kullum sai an bashi da hari ya hara sai da sandwich sandwich ba ta yi tasiri ba to yanzu kuma ya ce butiki yake so a buɗe mishi aka buɗe mishi yanzu alhamdulillah komi furen da biyu hara wata wahala ne abdullahi abubakar ya yi godiya zuwa ga iyayensa sosai da duk waɗanda suka taimaka wajen kafa masana'antarsa sannan yana baiwa matasa ƙwarin gwiwa su yi koyi da shi A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Mamman Ada. bayan samun halartar gasar ikowa bay ta maza abidjan shekara ta 2023 kungiyar mena ivan na ci gaba da shirye-shiryenta a cote d'ivoire domin wasannin francophonie karo na tara kinshasa shekara ta 2023 da aka tsaida daga ranar 28 ga watan juli zuwa 8 ga watan agustan shekara ta 2023 a jamhuriyar demokradiyyar congo a cewar kocin ivan makasudin shine na zuwa gaba idan da hali cikin wannan gasa da kuma kasancewa a shirye domin kwamɓalar samun gurbi domin halarta gasar Kano Ivan mai zuwa. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu labarin. Kuna iya sake sauraron mu bisa kan lambar uku biyu biyar.